le musée Akazama de Karakara a vu le jour à travers l'initiative. Gidan kayan tarihi na Karakara an kafa shi ne ta hanyar tsarin wani biki da aka gudanar a shekarar 2018 a karon farko da muka kira Festival Femida wanda a lokacin lokacinsa an samar da sassa da dama da suka hada da nunawa da kuma gabatar da kayayyaki na albarkatun al'adun arewa. Sannan ne muka gano cewa akwai buƙatar shirya takardu domin mu iya ajiye waɗannan kayayyaki da muka tattara. Ta haka ne a ran 27 ga watan Abril na 2020 aka ɗauki wani kudu. muhalli da ya ba da izinin kafa gidan kayan tarihi aka zama kuma wannan shine izini na farko da ya ba da damar kafa gidan tarihi na wata al'umma a niger. Autorisation autorisant la création d'un musée communautaire du Niger. Waɗanne irin kayayyakin tarihi ne ake iya gani a cikin wannan gidan tarihi? Dans le musée, il y a non seulement des objets ayant servi pour euh, la bataille. A cikin gidan tarihin akwai makamai da aka yi amfani da su a faɗan guduru inda dan uwa Albori Injai ya rasa ransa. Akwai kuma ƙararrawar samun nasara. Akwai tambarin jajirtattun manoman Arewa. A game da wurare akwai mashemar Abdullahi da ke cikin ɗaiɗaikun mashemu inda ake ci gaba da nuna kwarewar aiki a Arewa. Akwai kuma ƙauyen Goro domin akwai wani kogo mai kama da na Tugubi inda Arawa na farko suka zamana Akwai dabba ta gida mafi kusa da ɗan adam wadda ita ce doki muna ƙoƙarin bunƙasa ta ta hanyar haɗa ta da wasu iri daban-daban. Euh, yaya ake kula da irin waɗannan kayayyaki ko irin waɗannan wurare. Muna amfani da sinadarai waɗanda ba na kimiyya ba kowane abu na takardar bayanan fasaha. Waɗanne irin alfalu ne waɗannan wurare suke kawo wa al'umma ko yara mayan gobe. ce musée peut servir comme un outil wannan gidan kayan tarihi na a matsayin kayan aiki na ilimi ta hanyar nune-nune a lokutan koyarwar ɗaliban makarantun boko kuma wannan gidan kayan tarihi shaida ce ta yadda muke a halin yanzu da kuma yadda muka kasance a da. Et ce que nous avions été dans le passé.